bismillah oɗo waranga jongati allah togonga arrahman akeñani وهكذا هو هنا برغا ما قرآن دي كم يكون آيو كرجاء هو غلا هو كوتا دانين تن مغمبه قرآن قرآن نتني قراء هي نسك ما كنا كتا القراءة القارئ المقروء به القراءة كن قرآن يمين القارئ كن كما قرآن almakrobe kenni awo keɓe kama egan ogudanke ummatoɓe ha keneke kegani faran ummatonga o togoñaninanti ummato kara agara ummato ko hana ɓegayan kakato annawi yimmenga kenni kannan kaaray karanu oku an kawa karna dinanta sukahongantenga amma mala sa nin cagedo halleya sasawa ngalla ogonnu kunyan karna dinan toya ken do sagana halliya anga ñini haro dina ñimme kube gara ken karana yaganto allogoy digamari hitagani ala kulli hal ogarne kana mogonɓe inchallah karangenni hoay keɓe hammintengalike ummatonogonde kara bismi rabbika qara jongandana ganankenga tan kaman togon muftatihan bismi rabbika jongandana ganankenga ta an kaman togonga wala mutalabbisan bismi rabbika nyamana ganankenga tan kaman togonga mufassiruna nigonote musta'inan bismi rabbika dema murana ganankenga tan kaman togonga warna karangenni hoayi allah gamandema allah nta harfi banertini mogoni manna demen muru allahi ana sabatindenya an condomenga idan ko kusugahumantenga takdirunga yere wahakada golonti baake ete zaida اقرأ قرأ باسم ربك jomanda na ganan kenga walla deme murana ganan kenga ti an kaman togonga allazi an kama kebe khalaqa agara tagannenya yani kene tagannen tu logon tenga ko mo gadi konda taga allah subhanahu wa ta'ala ayan da tagandenya anta en an anno gam panka ne am pal hanka mangurera anta ho ngalli maganta allah taga honduru anna kebani angalla idan an kama kebe agara tagandenya agati karata an kaman togonga mana kara deme murana gananga tan kaman togonga allah subhanahu wa taala howe tanga koyni tabe hoya ama an kutukuta ñangollu ko anna kunya konni idan ahagadi i ñangollu ñugono konoyre ate allahi akañani tonkanga halaka agada tagandenya ken palle haramaranmen murgintaxon cababuda ada haramaranmen duran kare ati khalaqa al-insana ada halamaran men taga min alaq galli horo barakatunga walla kenga he galli horo jongintonga alaq jam'u alaqa alaqatin kani amufradunga alaqini kannan kaga ajamu qararun kanin nangatini ka shajarin wa shajaratin shajarin kani ikanga benye ismu jins nya hay amma shajaratun kani ittibane idan alaqatun kanna gabane nga alaqa kani agabenga rabbi hakana kati alaqa man ni gara gari nan ti horo jonginte na sabu nyamaniya man ke kana ille nan nya tempore pasoya agana dangi ho kamma mana wa a ille kita na nya hore nga ka ga nakat ho hore wa malini kenga idan iti jongi ho mana kebe ga malini ho wa haka da kan nga ni amalin tanya na sa nga iti adaqa idan khalaqa al-insana da haramara men taga min alaq galli horo barakatunga walla kenga ken palle ati iqra qara idan ken iqra hillandi be hakene ke na'am takarunya ay gonun tele ta'kid mana iqra na kebe ga ko din jahara kenya kotondi aga ti qarata an kaman togonga an kama kebe gara tagandanya da hada maramen daga dalli horo jongintonga ken palle ati qaragadi mana ay ga sage hike kotondi nagadi lim tawkid amma aygonon tesela ite tasis ñani mana hillaña me anga hoana kogotondi ke an ho kurumbatanay hohananga keni jongiriti kannan kaxaye kenñi jongiriti higoal kenñi jongini birububiya ti allah kamanigan kaxuñen ɓe kadar ti allah rakutoñen باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق كل جمل في كان بالربوبية الا كما نقلقاه اما كيف القران الا نبيها كان شيء كيف جمل جنة كان يتعلق بالشرع كيف الا نبيهم جنة الشرع يعني؟ ما نقل هو انا كوبا دي كما نقلقاه ان يكون كم فلم اما غير الا نبيهم ادتواه كبار ان يكون كم فلم كتاب اذا هو انا كاجو من يتكلم alla kamani gan kaxunga hillandi ca jonginiti kannan kaxay sharianga idan ta sis ke kenyan paulanta dinanta tawkidi keya kube gananya tawkidi nga tafsiri sahanteani idan anganati tawkidi ñani annati iqra qara digame ñamenonga kita an parni digan kurumbatonga sahe digame ñome kita wa rabbuka al akram digan kurumba iwatin istinaf mana digan kurumba harni jonge sasa amma ngana tila tawkidi heti iqra ki hakala digame tana garni jonge digame pa jonge ne iqra hillan dikai idan angana digane qur'an na iqra qara kam palle ati wa rabbuka an kama nga kamane keɓe gada ñamari nantan na karange ña al akram a keñani tunka dari dari darenga tunka konnantiri sutrena keñe oda a konnantira xunda daronta xun cababu dangana awandemana karange ke anga ñana sahih alkarim naam sere dare honnantire amma al akram kebe gani honnan jiro qorenga kebe gani hoddar qorenga watul kenya da al akram ko ga sunona ni wati al akram ke manan kan ngere al karim ana tila alla gara ko mo ba wasa kunnu idan iqra qara kam palle oda ko nan da kan ko ta hadiya so an tan no wonde jibril alayhi salatu wassalam andan faran nan al iqra tin ma'ana bi qari in kan ta qaranga ana ra kana mondo anan taga tini ka anak ana tumana be qari inke ta qaranga Nara naraga kan na mondo ta sukanding eh, eh, ati ta sukanding qara amma qara da daraga kan na mondo ta sukanding palla kita ati qara bismi rabbika nara ayo ku karagiya idan iraga ti qara ta illandinga qara kem palla ati wa rabbuka an kama nga kebe gadan nyamari tannan ka al akram kenni tunga honnan tidu suranya kenni tunga dardaranya awande mana karanga kay an kenna nyata sahih walillahi almasalul a'la igana tu serenta na li ko tonu iwan mona kin din nonga anga jikuntu nanti killi hadre tanga daga nawa amma digan kanne nga serebe ga gellan na honne ya kille ndo woni moto kumun na mawlu mun na nyini kane sahih idan allah ga didaron ta hon koyi nanti kara kamane be ga tan nan kara tun ka pon nan jure nyani wa haka da tun ka dare awan de mana kara ngi kedan ken nan kara ka saya hanya nyam mo ga de alla da faren be ma nan pon nan jira wa alaihi salatu wassalam bi abi wa ummi salawatullahi wa salamu idan qara wa rabbuka an al akram angka kama ke be ga ni tun ka dare dare nga tun ko pon nan jure sure nga nan kama ke me na ko warni watini sigatu tafdil man kenya koni kenyam mogani kem pallati allahi tunka keɓe allama agada tuindenya belkalam ti kalibenga tunka keɓe gara tuindenya ti kalibenga ay gonuntiyere amananni kannan kaga allama belkalam iti kaifa yastakhdimu lkalama ada haramaran men fi ni kam mo ko gaane aga gollini ti qalbena alla kam fa do fi ni tanke dawara kana tanan ta mi sewa kon no fi ni nan to ona gollini ti qalbe kaya allah subhanahu wa ta'ala nda ken kinoi ken ga kana ko sewa kurba den nan ko tay ke man no ganda fa ni dikel ma amma fi ni nan to ta hanu dikel na amma do fi ni nan to ta hanu ti qalbena idan yakunti kayfa yastakhdimu alqalama idan allama al-insana kam fallede ada hadamaren man tuindi ma honga lam ya'lam hadamaren dum namani kentu allah subhanahu wa ta'ala da hadamaren man tuindi honga ho kebe agamanya idan ko ayo karagi be ha kana kai ko anu ho hano hano hano nga iga yang qadil qur'ana ya wa hakada yara shamsuddin ibn al-qayyim rahimahullah ata allah subhanahu wa ta'ala ada sagandi hilli ko hologonte ar ho karagarante khalaqa keni hologonte خلق الإنسان من علق كني فقر كرنته وهكذا رسوله هلو غاقفور كن كننا علم بالقلم كن هو لو بنت فقر كرنته علم الإنسان ما لم يعلم وهكذا بين غنيانا هينو نغتبه كما أركنكو كآية نغنده ay shekhul islam bin taimiya rahimahullah ada hinu kabi istimbatunya na hinu kabi gandi ko ayo nogonde walakin dhabtunya nin kamma nan toro to kafon to rewa baye idan odo jamu su allah subhanahu wa ta'ala ho ana da fare mariya nan tankara wa haka da on kawa garna on ke ona su ko man tankara ho handa minno ona kara gella ganani jamanu be pun tengani nanti islami non ko nanya ni ken jamane er ya tengani yahudi anu jamane na israel deli ken tun kan yugo ngana di ti kun daga imam binne jate ne terebe gan ta sa ni nan gan ta garne da ken jate ne imam binne na e kumma ay kun daga ken jate ne imam binne taske ken ti kumma e kumma imam binne ni kan nan karai terebe ordinateur ndamma ga mana computer ndamma ga email ga ga ndamma ga e kun da kiya tunan ti imam binne lengi karantanga saxay kundangi ken nigonga nanti ku israel nogondi ordinateur ngante sereɓe maxa mana computer ngante sereɓe maxa i kum maxa ken kama ñanimman binnenga mana i kuntu awundenga kane développe nande kammun kita anta sere kidju kum maxa teɓe ganta saxana gellaxana ñatenga wasonoti giayi oku ummaton ɓe gaarangen ummatongo kun kawa ñana kam moxo ah. walakin okunatoaku ñaga janna igana ke igana an computer bi tinna na ta wala ta ta na ta nya me ko hanya bandi numa mani banda ko na computer ke ya akhi aro ke subane ke be hanji ta ke ara ke be hilna ti te aro ke subane ke sa ta ngega na kinna nya nim pa juri nya ta mani din da ngala di walakin gelli terebe gana da kana nya je ni honye ga computer ka ke nya mo di enta howa gollina kammana bara jambana kittadi howa gollina kamma kenni jenundi nambarantakundi hawyundi criminelakumbane a junubunga kammanonga wani hakkino wona kusantaka killentidu soronkane ordinateur maña computa maña bandin kalle ñanana kunna yaga ohay twakuña gajanna ohay twakuña gajanna naha kore ñanadi galli ogon nungawankono nanti serebe ganta taandini kentaki kummaga ikunga serebe fi mamminna ngi jamani kenga ta serebe magani aha oku satanga na bikin tintakanda ka jamai nanti howoni mogonta na ariti peut-être letra ngana gabani tanjike letra kutte ke fa bikin cakki kallen kamma na ariti parce que omaga omaga daga bakutor tanayi oku hakkabe hakire nanti okuno mogonta ha digamen tadi anna kentunu minna ando sorongana rabion mogoni bada wo men kimi soroñe ndema wona ke sahade yaga oku ñana badan de man nin toxonta ramplin kaga badan de man nin meta de ɓe nannan karawon ne ya ami korogama karangen ko yime wame nambarna de e pi owame wure kurtu hoondam minne wajunde mi toguñe nas me hakare ñankanna suni toguñe me karange ñana kane saɗambi ja badan ñin ngajuno kati indi harin calli mogono kuy badan ten cikkangin te wajuno jazakallahu khaira walla andan dugo gotonya in kasa to on ta o haranda ya garinye hara garin dalli mo gonu ka kanu nu ko ala to to ko ntu indi kanga kanna ko to binde kainda in kana ka to honya ni ndu danga ni wonne abada na kan kana ta nindro ke kon kono nan daga kumbaranga ni ndu nin kilun ta ni gonu ngamme ya akhi ona dugo goto on do ko karangenya amati gongondi gara amati ñamarne ati kam mogo kara karan ka terentaka kono karange dangan de ah. angu hari kamen kam muñana alla wagarna terentaka kono adangani de ah. eh, pi terenta ñana banne karange dengan o kuxa jaɓete kenñanano ah. o suwatu tere sugana mobil xa sekita ya. ken poroya ke kantaka ken magananti waɗa xarlegani ken nati hinun nangaba kube nda lutu lemmin ne kita tiken ni bidi ya ken ta ada arlai tan ta ken maka gadi ay har ta bal gumu tan ti maka nan daga kara ken da titen ni yun nan gaba an pi nun nan gaba ba sun dali an pi nun nan gaba ni nan ya nan murun ha kan na ko na ko maka o ku dan kan tere na no kan ko ni ken na de be no gondi tinna guri am maka na gure ka be kan kawanan jula bakan dinan maka na minna mago jonko kumuñano fi one tani honni honneta canta enge mantana hoontano agana dépasse horeña kedeme nogondaga anta tuinadi ken bannantano antano few ona me kane ata amma o jonkon nan buigan kam pui hoay leɓoyeti kenga anan towa kenya nyana meda ngado hoye ngati ha kuni gomen sa foro nyai tan ima ati karangai tero ku gana ka dan nene efi ada gara binne konanda ha ngalanya ang nyakan banna on to tuna fi an nan dina ta kara waji nyen tengan kama amma ken bride seren da kan ti ta kan ti kan ku manan dina mu ndanga magar majiga no kiske no gara majiga ma ne kar sunya na kisini dina mu ndanga aha ngara ma koni tahana mamankoruku mobil mun do mun do tabal kasabumu angana ti kuñugon do ndaga garla ngantinanda hitana kiña ko e andingo kudan kattantomaxa de a tomaxa de kenga andingoda hamengadi garan binne antan ngandangani kon na ko nan ñin kollankara nantan nammagarino kon nan ciidi nantan nammagarno amma wogana baragarainga wona baranga taxunu ten konkoni jahila xun noxoni anga ken dunu haa duni hibi cinne ngana giri an killunga sirebe kama na tijjana kaya ga mu ga anta jabu ntama hibi cinne ko sunna kuma ko nono ti ko kuka na tenti wala dorti kulle non na kuno kulle to to ngoro ko lana ke bane he tammi no o gilla na dina kaya ga mu anga ta ma honya na ya ga nyamu ha ha ya ga mu ruwa kita an ga da suno nan dina nya na an na dina ke golil kam ma an ken tammo ko tay angankandinonga bo an na ko fita gada gana kata angankate dino nka sede be nogonde angana la hanga fitta angana la serenga anarankaramunde an kan nogonde an lara kenneondo dangani to ana ngabenga debe ke nogonde huberaga koron karamundi anga fita wada gana karamundi man kan nogondi debe kedi ajibeti nan dan lanni ma kardan kuide kardan ma nyugodara ne kan karamundi an kan nana mako jongo kilai ah iya na dome de anna mako jongo da pa sunti ne ya wajibi nyani kenga anda nyara ka bude anda kana amma de sonda mun ta wallahi nke ngaka ku fana jabaru inte ke beta ta mun jomme na kane aga dima tin dar su ke ngaji ki hona hantani amma anta watene karo karange ndi hilla de ndaka ma fana de keba ne ran ta nya na to ano ide ke ba ne ran ta dina ko ina ga ide karo karange ndaka na kitabu mutune karai me ma imme imme ma imme kewa ho kafaga maxa njiggendi amma ke anta watene mene axiru tane mine a soana jonga aya guntingey nan daga eh, arbauna hadisa ke na nawawi kitabe ken nantin namu nan nin karamundi kenyenen ka aya guntingey parce que nna kenya nivonga aya guntinke nin bikindin ken ko nan kata nan nante walliya anda kallem mogon ta hanni gara honne honne ko to far ngane kiti bana garna aya guntinga amma kanna ni lebunga an ken ma bawra hadisa ka amma kinya ken min mel darjanga an ken tim manna taw ta fir nyen men dile kanna ko tindi ha angan ni men sankin ni nan do halaki na gare ko qur'ana di na terta na sankin di idan kunni himma ni kapun nyal kunga gare ga dallo dallo ko ta ga bangena umma amun salade koron telongo karangenga on kara wajiba ku gana koy tina karamunda ngena kona munda jaman nyangabo ya bona kenya munda per kona tere krikata baraw yai ola krikata Allah butai krikata karanga nge an ko amun nan la do ku gama ngare karlanga bara bara bara to ho bron dinoy ka koy o wona ka han kitta o i gandem minni o kanun no gondo o dinan no gondi Allah to ku yanga kata na tibar ma do mangare karlanga ola nyandanga na koni tinim o oh, ndanga no <laughs> igan ken palle agara ñamarti karanenga kan nan kan koni ken palle ati bismi rabbika demay murana garankenga tankamantoxonga mana tawhidi ñankari kenga tawhidu rububiya tawhidi ñaga karay karangen kaxa do jongene kan nan kaxay tawhid wona tawhidi ñayaxe mu alla bana gan kawu oda kenya ya dan muru na tu kubel ga boro na ta tunu ngari kebe kem pati ona ku nya ga mu wa hakaza serenga angana mira anyi meta ga mo ngata anga tunu nan dikebe ga dan ga ado baten nan kawu man nan kenya ka ga limunya na kan no angara ya gina riti hewa gara ma kenya nyaka ka intel munyana tanga nyaka nya yan ko me he le me am bo ya na ya kana ta an munyana warna anda riti kan no wanda nga tu tem bandi ba alla be garan ken daga ka an ko me nyana nga dan daga an te nganda nga daga anna man tan nyana alla batu wakada allah subhanahu wa ta'ala tunga konnan tirenya terosumake dina yaxe muraga makonnanciraxan kamma amati wa rabuka al akram axa sukomanten pay kan xarle manano aga kini ɗaka soñada xarlanga imana hakita a kamanga man hakita alla xarla sukomantenga gellaganoo hakke xarla ɓe mecce agani nongara tomuntano fitina kute hede tomuñaha kene gellagana sere gaxanoxonda gan xara xadante xarlay kaso amana asuki daga kara karata na handa yere sirin na kaso nyaranga daga handa bane tum kan di men tano fare sallallahu alaihi wasallam gundu kan nyirni asal lindo fare palle juma nga fare ko duba wala kana asuki di soronga lentin tagi muhammad alaihi wasallam ati kunna ati kunna ati kunna gundugan ke anta fa anta fa anta anta tu anta ko hotu kibariya ani gunnen ni nyugo mambana tuta idan karna siren kara mundu annan kara nonga maka kanu kana tingana daga soronga tinu kundu soronna manyana nga itere kambu janna minna utin ha ha bane ran ta ho nyana nga kube ga gutta nga ho ga judina kutuna nga aga kutini na ibare tenga amma an ken koni mana aga gutu kutte ga nan butu butu gore nga kainde hele ko ma daga tinga ibi ka ta di mana buccu gor gor gor gore aga ken mi manya ambutanga me tawhidin karlanga no kobe de kanonga anna le munun de me tawhidin karlanu kagaya ado to mun karlanu kagalle munun de kanonya ladan karla ma alle munun de kanonga digal lingin karla ma alle munun karla nyana ma alle munun de kanonya ana tan karla munun karla nyugoya kaga mo nyana ngal tiana ngal tiana nga igana dan ni karanna dan namani konni kas ko to akille mun kulle ki haga ti gonna ke tan kara karna nka alla no ku de man de be kala wonde leminan karla mo ma ga o to ni kan kannen no wonde kun karla no ma ga ya rabba na kun karla no ni igano ku su ko man tan ga de amma ini du ro to do o son do mun da marenya ni me na kane ole mun ki ga ke be konni de na yawu kyan palle allah subhanahu wa ta'ala ati allama al-insana ma lam ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala da haramara men pindi ho ho ke agama hono bi ta haramara men kanna ngai te adam itu allama adam al-asma'a kullaha hono ga ga te haramara men kanna ngai itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anzala Allah alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allah alayka 'azima sikanu gumun ta kan na ka ay din sunya ne hala mara men ko ma tanya ne wa haka da ko wa kan no kuma dan palle on ka kalla innal insana la yatgha أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا كم قال الله سبحانه وتعالى هذا الحرم رمون يقولوا جكم قليل تو كانت كلا نام تومان اي حقا كلا ولد بي ولكن يري حقا نام تومان ان الانسان أخير حرم لمنا ليطغى وقم فغندم بني السبب الرآه نانتي حرم لمن اديد مري استغنى اكاربك ثم وهكذا اكاربك الله سبحانه وتعالى معه ka hadamaran kan parandangana na tunanti inna ila rabbika haqiqa awakata an kamanga arrujaa sadiranga rujaa masdar nyanokwanga tini bushra mana almarji' saga dingiranga kenga katan kamanyaye awankitini nonga anga kan kemparandangia wallanga ma kemparandangia idan mufassiruna ñugo dagananti ko ayo sikkide hay bikkendi ahay gada hadamaren mu ñugonoa jikku koni kengani hadamaren ken farandanganonga ahay gada kuña jikku koni ay gono ti aboy jahali ani amma okuga keɓe kamma abo jahali kesangarni ke hande keni hadamaren kasiri jukkuñe hadamaren men po gaɓe a ken farandangini anra ahu a sabo nanti aliidungari istagna a kariba ka soron maga a kariba ka allama ada maren kafirin kwani warni mu'minin ngana ho wanda minna kita awatunu nanti hata jana nyeni ke kata Allah ya iran tanya na ho ho soro ko halle amma kafirin ngana honna kita ta dangini kampanga awa ni baka Allah ma ajun ta Allah kibare awa ni baka soron nyimme ma ajun ta asira kibare ka gai idan ken hada maren kafirin ji kunya arahu allah subhanahu wa ta'ala mate ene sagna amata koni nan tawaqqan farandanga na mate kalla innal insana la yatgha ene sagna anna ma kun kun ati arraahu warna allah subhanahu wa ta'ala gella gana kari ako allah gara sabat nan ni soro gonu ra karni allah ni soro gonu ra karni soronni qati mani yere ama kari baka allah maga ama kari baka soron maga haga janangani amma ken ñimmen kay bikkiten neɓe gimaxa nanti kariba kallamaxa nanti wa ka soro ga ñixa min ne ñani anga an anga hatajin katta allay anga ñoña anga hatajin soro nga amma ka hadamaren kafirinta kem waga ay wonunda istagna ke fasar kannan kaxayem adidu asabu nanta adidu ngari ba ka soron maxay kumma allah xallelaɓe ay wonun kara fasare allah ta didu ngari istaghna abannahu ay gonu nga fasarni bannahu nga walakin kare ke kenyan ho hawlan tenga wa hakala ay gonu nga tin istaghna agana kare la fenu ma bunyani daga hoynum pai fenu ma bunyani ma har yeren ken katiren nga idan har maran nga awaken parandang gini ngkamanin ciga araahu a sababu nanti akenga alidu ngari istagna akariba ka alla maga akariba ka soron maga anaya gara dumarsa anga nyonya an patajini kata alla ya anga nyonya an patajini kata soronga akeskomante alla na bagabaga na gongona kanunde ati inna ila rabbika kemparandangaana hakika annatu katta an kamanga arrujaa saga dingiranga saga dingira kenna katang kamangai saga kenna katang kamangai magandu mata alla zakari mi baka alla maga gellanga na garan ko nan tankari baka maga dunadi ko ta warna nga saga na katan tan ta anga hata gina yeren sahib ay gonon kagati ito roja'a na'am saga dingira nga kenna katan kamanyai la gara ko ta itaro anu dunai medi فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إتهردنا روغنا من سوغي هو يا ولا تغلل كتكنا القرآن دو حديثا هو كلا من سوغا نجد كنا كد كنا فانو نجد كنا كد كنا ولا تغلل كتكنا القرآن دو حديثا والنبا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كم بل الله سبحانه وتعالى أروه تغني كان أبو جهل أدو قال محمد صلى الله عليه وسلم اقصنا كم قوتنا نافني محمد عليه الصلاة والسلام أن يوصلنا الكاوان غني أبو جهل تقرأ جمان دغني atimani naga kunga ke walla ga sanni naga jomme naga nere awatini soron namma ga kumununum batu illi salli alla dangani kundu do kundu ke gana ñallagaro anta jaman kittawa hmm. nkonati latade uzzai ngara ngara ga sujudinere kota su min gadintanñana dambui xandenga abu jahal da kedigame kon kote saya sallallahu alaihi wasallam aro sallengame a sujudini abu jahal arin jampainanti warni kunande ke dunkara aga tinto farenga no kobe awrudo halla i kittu ñana kundu a kittu kuñana na dutanga kala tawrantini resenga akintukuñanana du tangamu itimani kaxane abalhakam wami ñakilli ke ñayi nanti abalhakam wami kuñiregana kiiti kattayi farenti kene abajahali ay seete abalhakamya farenñanda ke toxore wadur hada idan abalhakam itimani kaxani ati wallahi ndaxanu nanda ginkunande ke a dunkara kengatintonon gumbaxore ke ñankutinkane imbenga gonoɓenanoxondi ta hikanu tagaɓe ngaraɗo campamanu ñugoni wakkatinga keñeninga wuru fare sallallahu alayhi wa sallam ati malikanu ñani agantimpiya su iña kutuana jegere jegele idan keñani tunkangate a aita yala antin kibarini wa nkibare alladi yemmekeɓe yaniha aga hatandini abeda kome koreya kome timmanteya min alabide gelli komondi abeda agana nakarangamanani kannanga kamil ludiya kome kebe komagankawa timmantengani naam nanti farendangani allah kome kennadangani urgintawaay wada annabiñimmu kefawa allah ganen tigananokoɓe atini komonyani قلنا أبت إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده إذا قال عليه الصلاة والسلام هذا أن من يمن تكون من تأتى وقبات يجاكرين قبات المني ألكم شاعر رحمه الله أتكمه أتي ومما زادني شرفا وفخرا وقلت بأخمصي أطوت ريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ati keɓe gadinte jiidi urgintaxudo watoyeya ntinto nin talle pakeñana sano ndambu kammundi sana keɓega gellenante suraya ngato angara ken dambanga kammunga anta wuraranga keɓe gadin jiidi watoyedo urgintaxuy i urgintaxum maxa i tinto na suraya sane ke na ken dambuti talle panga hinudil na vrami jiidi urgintaxuya towaxumi jiidi urgintaxo hotana mi jiduni hinu hille hanandi kannan kaxaye nanno an ke ngalla digan kannendi a nganati ya ibadi no kuɓen ke xanan komen ƴugwaay kenindangani waso qoro yaay allah ganati komonu kuɓa ganai jakini i jikkunun na ñinga a ngalan peta anati ya ibadi an kentay de a ganati ya ibadi no kuɓe jikku surubenuga kunga ana ñikku ñinga kenindangani wurgintaxu qoreay wasa anañi allah siya ibada hagada ñiwi gon koninonga jukkunuɓenuga kono kunduya keni idangani wurgintakoayi iwattintonona sanen dambutitanga hillandinni kannan kakayi keɓe gadi jiidi wurgintako igattintonona sanen dambutitanga kenni agada muhammadu sall allahu alihi wa sallam agada ken ñike dangani annabi ñimmeya idan ni allah mbattana ñayi faren ni ngannabi ñimmeño wurgintakun to maganan dangi kuhillini nabure ga toruguintaxuy basandorkega toruguintaxuy mobile ga toruguintaxuy kalaxa mata sakkay toruguintaxuy fara mumma to uruguintaxu no dangana ku hilli baneyam ni allah kome ñe nga battagadi ñamar moxom ɓe nuge nanti fara ñingan nabi ñimme ñayi nga sunnandabar ni nga tillumbatta agadi ñamoxom ɓe nantantoo a kalla kendi ni fara mumma to ñe bidi anno illa ka fen kama banza i xafo anke anke amatongo ndi tay man nan togondi te na pillu ko a batu inan aganta adada tempa kenyana anti nkinnoy araitanu kumo kasurandigoti isikide aye litaajjud amanani kanna kaxay yani ha yalantin kibarniwa alladi yemmen kibari kayfintenga yanha yemme keɓega hatandidi abada komo timmanteya gellin komondi ida salla gelli kon kome ganay sallin kibari yemme ben komo timmante ngare sallina gana na ken fata bakka sallen maga yala tin kibaru tikengare harakay bintengawa anyi menta sallini kenni bane anta sallininda kaserebe gada sallininda anna ken kahata nanta maga salli on daga أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت انقباري in kana gella gara yemme ke be hata baka sallem maga ken talla nyemme gana yi ala al aga kande nya kama aw amara walla gadi tananya nyamari be taqwa ti allan kannenga yala ken kawana hata baka kujikunu hilli maga wa ay me wa kande ngamari kande badiyenga asage kada di tanan kaga nyamari nanti kennan kanu Allah ya ana tangaro ri do jahannama ni benna ga yala an kawana ke yemme hada baka ku jikunu hilli magawa onda in إن wa tawalla ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت انقبار إن كذب قل لك هنا أنا أغنى قارن دنيا تقبار سنك ألا غدا تنقني أكن غنى قارن دنيا تكن تكومن تنغى غدا قارن دي وتولى أغساغنا فلا قوي بقي نعمل غنى تسكومن تنمغى يالا أنقوى كبه جمبتانا كم فتبك بتنمغى an meda garandenya ti kibarenga nyamari gandun kaga halla koy baka kumma kena me kun koy nka yala ko me kebe gimba tawa a kamma aso nyama mi jallan kanne ngan kawana kem patawa alam ya'lam yala ka hasanna na kamma tuwa bi anna allah nan ta alla yara alla wangarni ma maken tuwa akenta ta kunan ta alla ngarni na korosini na tugandini yala ta ken tuwa awa ko ngalla mo fa sununa ni goda de ngata ti bani te tum pili fani yara awa talla nyamma te ngalla yara hatanda na ta awa ken kaga ngalla yara ken ta tuna dalla wa ngar mini kebe ga tan na ro kebe ga tan amma salla ta tuna dalla tu ngalla wa gella den to awa ngalla dalla ngalla i ko na o tu gana ti bollenga a talla nyamma tu gana ti sallenga kebe ga tan sallenga amma nyawa ga tu gana ti i i gollenga idan aya nu ko hay kali fasar mo gombe ina kundwa diga o be nuga kanta abu jahal kam fa ya araita alladhi yanha abadan ila qalla kana abu jahal ya araita in kana ala alhuda aw amara bittaqwa kan kananga fara muhammad sallallahu alaihi wasallam araita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allah yara kan abu jahal ya sahih inana kenyam mo wali amma nga honu wa liwa kotina ma kannan na kata abu jahali kannan na kata farenga kebe ga kata farenga kem pai kene ba idan kebe hakene ken na ha gore ay gella abu jahal ga ni faren patana baka palle ma alla ga kemo wani gelli duna dina na gumban kutu na imbun ko yana kampung ko yana kalunto gore ko yai nan jaga ari na nyina nan diga tebe nyana ken ni keno kyai aha anka antan kala kebe hatana nan tan maka kalle ka antan ke min ke to de bendi sunna ku mun ta kalli mere ni ke to de bendi ma da tan ta sikere ni ke to de bendi waju na nan ta waju ni ke de be mi tiden de ni ke to de bendi ke do ke do ken ta nya na ya lan ka ta nyam mo wala ha an ka ta mo wala nka kan nan ka bin ta su ka hu man tan na sunna ku men ka ganati min ke to de bendi sunna ku mun ta tafsirinya sunna gumen kakalati minte togo debendi sunna gumun takarawundini ke an bononta kuyi parce que kugona ana ɗogo tanano amaga ano ɗo bidan gumun tanano anaga oga jalle muñani kunga o taxuntenga ti gajangen kaxay amma an men sunna gumen ka ah? a an men sunna gumen ka ñagama dura sa danganantu hakende an ñanda goro an dagana koni koda anke ni megare jebe go ha sa ta ngana to ada la ko ni tere da ala ko ni tak namma go ha ala ko ni namma go ha mene ala ngana ko ko da sunno ko mun ngana ngana jande sunno ko ngana ngana ko ko da ha anyi mun mun ngana ngana iba ko nan tuturi anyi mun men sunno ko mun kullan ngai iba an kan daga ko ko da ngani ko ni kan ta dunya ku ya itang mun ngana tampang kan jambi ko nan tuturi konan kontintanga fanguno mogo idan an men cunno gumen ngana ngayba kunkitte dunade agan ken tuturni kita an men cunno gume ñanti maga tafsiri dabari an men cunno gume ñanti maga wajunde dabari an men cunno gume ñanti o maga hangana kaga kappino kusukomande an ken dengana katta kambidangunu a jandi yafugantanga an taxuna de allah nta mogon konni ter daw hakika nya ha jelen ka ho konta don du ga Allah kamma ga men ta ka halle enta amma no to ko ta dingra ruginta ya Allah tin ko men dingra nya ni ondwa sunna mi tira ta ga tebe sunna mi tira ta ga tebe tan ni haatu sunna ga baran ko na kada ngani nan ton dua lenki kadi koron dua har sa ta miside ya bi arna munye arna ne wondi ya bi arna ta miside munye ne wondi arna miside ta munye ne wondi miside ka kai tunon timmante ya bi kana mo de gerendi miside bare de miside aro kabru na aro madrasa nda ko na kada ka fuma ne ba ka be sunna nya am minye annan ba ma tin kan ta kan da sunna mi ti da nyan sunna ka buru nyan sunna ma da ta nyan ikka ro ha din ta kan aga ni di ikka ku kara igara na winu ku be daga mhm. no ku bare di kan amma ku ti ku ro ko ara le on kan mo on dua ta ko ni sahen on dua ta ya ati nanto wa jamane waiba nananti kundu do kundu de oma jamane waiba oma debe waiba mais misire ga tega sunna misire ñagandi kosowa do anna arna ŋuñi edan sasa hinu lantisi kebere ga kande nya kamma ay nya kande kamma mali tana nya ma dalan nenga on ora kun kama ona kuradu lo kunyewa sasa ona kurazi mbaka kunye lenkilenke allen menga ñana amobini musa baka deɓende aɗeganano kuntukomantege to kontilemunuñani ni leminaxuñe nkanda sinkengaatanni ke hallen metera de axaygadigan ku sinkoawarawaɓeancinkuku ke hadangani de make aheti a amma keɓe ga baka ka mobini musa gaɗagana ayaarum kute nga jungunta pincuya itina dillemene ñani tinnoone a juntawomaxa ani leminaxu ke ahetanni amma keɓe gana sinkungara ke ñani ga jallen maga tan nan hada ngani de iga laro to be ngar do be kubbe to nyana moy de mana o kutu na gumu to nyana e to kuyi maka e di anta ke nyam mo de angara tere le men ngara garo sunnan de antina ta ta alla men nga amun na dinan paran anga ke la da ni du do ko ta de an na qur'an de men ke nyime kana ta allo ere ya walli kana le men ngara ile da ka mai wa a ah, ka ni soro ko ai ai ne ngara ka ta saare adaga jeni awa adaga la kutawa añeme mati karla man darana yeren karlani karlay an tanti sunnan karla ñagani o mati bidandingira wa hakada soro ñugorano allan kannen tidi len ñagare irawa ken fatana baka hibren maxa ira ñagare parce que watu ken ngara yala demendi kenno nogoñalli kenno nogoñallini aɗo kismare warne kismare ɓe haɓe cuntegantay leñagara ara ken korosi amma leñugo a cuntakenda awatu kenno nogontan konu ni ren ñaxam ña korosine amma jire ñugum korosine a sukaxumante ña korosi a ñimmea kannden kamma banen taxa wotode wotana ñamar ci a lankannden xay mene wotana ñamar aga keɓe ñanana du kisi mbenga amma oku senta de nyere dikinu nya senta de mo kitu nya senta de nga on no sun kun tan tro o mo gon ju siro ni wallahi ken ho tro o dinan no gon amma ah, kure te ka nya kun na le mu kun ka ha ah? ma kun ta war no islam ko no gon dia ma kun no sunna ken ta awan ta nyime da tebe dingara ni nyuga ngana daga angana e bandi te fu mun dum sunna ko mun lemu ay goda ya ga to dagi ya ni de igana ta na bandi mun mun do

كم فلون دبا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا الله سبحانه وتعالى نامتهم أيضا كأيهن تكن يمغل لئن لم ينته قال أبو جهل أغماحة بقيدا كجفو برمغا نانكما صلك يا lanasfa'an bin nasiya awa futunu titanga nyintenga astafi'un ni kannan qaraye aljazbu bi shidda na hon futu ti qotenga wati ni kada ngani astafi' arabun kannil lugan lanasfa'an bin nasiya wallahi awa futunu titanga nyintenga wado qur'ana da kunda amman tengana towa kudunu di tenga nyin tenga ka anda tafsir apa ni wala sun quran ngal mo gombe kan be kundu ngata antina allazi wallahu wa kudunu di tenga nyin tenga kan palle annata abu jahal tenga nyin tenga kon akon ni kundu amma ngana towa kudunu min nasiya allati bi nasiya tikawa amma to ka ti bin nasiya o wa kudunu di tenga nyin tenga mana o wa ragana na kudunu di tenga nyin tenga nasiyatin tegeñinte kadiba tegeñinte keɓe gani garantenga khasa tegeñinte keɓe gani junubananga wada tegeñinti vrai allati nasiyatin tegeñinte ani ke tegeñinteya kadibatin tegeñinte keɓe gani garantenga khasaatin tegeñinte keɓe gani junubananga maxati futundana moxto kenni serebe gada futunden dabari anda ka to tanni ke be gara dutu kuna junubu nda bariya faye idan akoni nan ti tanga nyinte kama nan ni kananga tanga nyinte kama kenga na abu jahaliya e watini na haru ho saimo leilu ho qaimon na haru ho saimon aki en ni sumane mana ka sada len ti ke chumwa leilu ho qaimon awron ni sikana mana ka sada len ku ron tiga amana pa ikene kae iran allah agara abu jahal tanga nyinta nyama kagoto nanti tanga nyinti garante tanga nyinti junu bana wa hakala kela kande be hakala kai ago nun tu gelli dunan itu badri ko ta allah daraga ila karina fita eh, gedi ngumba katen dinonga badri ko ta koni ago nun kaati la ara kande nyeni kai kiyaman kota allah waragana titanga ñintenga na tanum kahay marikanunga ngirmina seni jahannaba nogani fayoukadu binnawasi walaqidan tafsir kay hillu sukomantegutu dunaragande ado lagararagande ken pali abo jahal farenga da kanadangani nanta gana kenya inti baten tokono faren da kanudi na bagabaga atiti faren ñike abujana ni bagabaga wa ana ko toyere ataku dingirangam kumike jamati parce que taku dingiraña maga non da dantenni allah kutanaga dingirabe dajangel bampewa hawotawo dingiranu ko anke allah kute allah kute ñagannu kunga annan kunga allah mbattanonga kiyangana daga do qurana no adi tan kibara ñaname wajunanon tukundua to anon tukundua ke a allah ngana daga ke ñana in benga musique nga timmi martabala wuntuanonga jamangabono min na cetanu grupulle mu ko anga bonni idan ati abu jahal taw dingra kore nyama ha aga kebe gelle nan tib gere ngoni ara mu ngati kenya da annadi gere ngoni mana taw ratta ngoni ko kore nyama ata di jaba ba kana wa seranta ke wala ka no ngi rube ngi ke baka jamaya ande jamaya kebe nan taw dingra ngai wa kam munde aranya aga ni ni ne ile jaman kilda bi tumi gani kebe aga tungkan ti فليدع ناديه سندع الزبانية وكان في فليدع أبو جهل أنا كرنيا ناديه إتاغ دنجران جمعنا أني تاغ جران جمعنا أني غري nyamar ne be kala ka dawon ta kun nyamar be hedi dikele kan lo hon ta kun nyamar be ñe wa haka da baka baka ne nyamar ñe ni kaya kan ñagani fali ya da ana ha ni ta on dingiran jamanga ni kene agana kenya mm. dana de uzdabaniya au ko azdabaniya malikanu wa kun kelli mm. kan fa ta watu sembe ga kubeno sana de au asulun ni kan nan qara wa nyallo no sana de au asulun ni kan walakin sukunun fil andamin azdabaniya hamdatul wasl kala kanon idan sukunun fil kana men qara bana no qabul malaki gara ko mo إن ساكنين التقي يكسر ما سبقا وإن يقل لينا فأزح واستحق قال لي السكون من في القلمين صحيح أقلني هو هنك سكون هنك تغل حرف لعلة أقول وكانون مثلا يرى تنادع واو تلكننا حرف لعلة ينادع كتب إن كنون لا قلنا حرف لعلة يدي أنا كسرنا lam yakun illadina kafaru asulini kannaga lam yakun otin kammogo lam yakun illadina kafaru oɗana kasrananoga na sabuya harfe ɓe hana ɓe gani sukununga harfu li illahi harfu sahihu ñani oɗana kannaga kratun kannaña kasrananoga amma yere kalle ni kan nga arfu li illa nyani ada kutuba kanonga ila asru li salati a'udhu sahih don kan to oku ha o jinno o wakir ni ni azabaniya zabaniya mal kanonga asru ni kan nga azabru ni kan nga azabu bi quwwa na honno to ti tembenga nyogo mebe kana nga na gamma wa an tampala tita nga na kanundu wa tinaka tun zabun kenyogon be a kene ka aga mundana wañontonona na dambuna ganondi bakkanonga waado addafu bishidda watin kenya dangani azzabuno zaban yani gabunya amo fradinni kannanga hinu hille imma annati zubniyi ken abanenga dana. waado zubniyi walla ken annati zubniyatu zubniyatu keganayigoya saye kusuna abanenga amma gabenni kannanga zabaniya ihan agana kenya zabani amarike akunkawa okuwa kunkilli awatuni itahu gerenyamanga ado kursembe nga kebeni anna gatimari canu velazon shedad kunda abujadi akatimewa sangana kem palle tunkandi kammogo كلا لا تطعه واسجد وقتل idan kiha sujudin dingiranga wa hakaza ogane sallen nogondo yan kante o allahu akbar konni o oh girinte owa konni amma oganta sallan nogondo o yan kante katta sujudenga wa allahu akbar konni o oh girinte onta konni oganta salle nogondo tun kante kalla namutumu walla kaga hinta kenyammogondi wado laysa alamru ala ma yadunnu abu jahal hinta ko abu jahal ga jikki mogonɓe la tuta maga abu jahal maga batu akatina anna talle kebe tokono maga batu alla gati maga batu tuwanon ti alla gati maga batu ati muhammadu nchiga anga ranti nga ranta wunya nga alla gati maga batu nukosu anta tini maga batu akato kwe kwa nemaga akati maga batu awre ni kanya nkara nda nga ranti muta ranta wunya nga wasjude sujudi anka mandangan ay wonu nda sujudan ko nere iti sujudan manan ni kanna kara talle wanni sallani arkanu nu ni tamro na kafai sujude nga gelli ko arkanu nu nogondi yere alla ti kam mogo wasjude sujudi mana salli an kamandangan wasjude li rabbika gam palle ate waqtarib tinto katta an kamanga seren tintono katta alla kam mogo batie angana batie nyanga tintono katta alla amma ngana alla kutala ngati tanga ngati tintono katta alla dambenta sere do allah naxa batien mbane anantin tondinayi anga munda nantin to katalle batie wa hakada gara sujiden do batien toni mai sere anganay salle noxondi sujiden pakati annantin ta katalle kempaie farento ono durogoto on duwa yerengade sujude ke noko wa ama dua wa ama sujud fayjtahidu fihi dua fa kaminun an yustajaba lakum anta ngenga munyenga hakati timbe andu ko to dua ngenga lo anga tara bun kanne mu kanga kande be mu kutunat annan dua hibe ga dan pam mino anna ko man tanko na burin kibara gani ya garin kibara gani len kibara ya gani an juri te dua no ma ya bure ta dan kama nyatirin idan ke sora be ha kana te la ta kanda bangana anda ko ka ko man so sora ke na ndi mun litu butte na ado ko tenga ko tane higa ga na sora ke no gondi igado ha tabakka keɓema ha gaɓeñanoma walla sora kada hiinu gon mum ɗoma ora widangano o barani toxononga keɓanani kenga fo fetana sukormanten ɓen arna sonno ñoro ande kilo sukormanten wandaga suratul qadr